Wannan gangami da ke matsayin na farko da jam'iyyun hamayyar ke shiryawa tun bayan da Muhammad Bazoum ya yi rantsuwar kama aiki a ranar 2 ga watan Afrilun 2021 wani yunkuri ne na sake jaddada wa jama'a cewa adawa na nan daram akan matsayinta hasali ma jam'iyyun na cap 21 da acc da frc na kan bakansu na masu ja game da sakamakon da ya bayyana dan takarar pnds a matsayin wanda ya ci zaben da ya gabata kamar yadda kakakin su habibu kane kadaure ya yi mana karin bayani mun sa kara a wurin kotu na ECOWAS sabida shugaba Muhammad Usman cikin wannan zaɓe ba a ƙare hakkin shi bayan da ya kamata. to in dai habba a kare hakkin ɗan takara ba ko kuma ɗan ƙasa cikin tsarin zaɓe a yi zaɓe bai yi ba kuma hujjoji da muka kai a can wasu hujjoji ne wanda muna sa tsammanin insha Allahu in haddai za su yi magana kai to za su hiddo gaskiya wadda ta hito daga cikin akwatin zaɓe in Allah ya kun san akwai abokanmu wanda aka rike bayan an hiddo sakamako na zagaye na biyu na neman shugaban ƙasa sun gayi suka ce lalle ba a yi zaɓe ba mai inganci ba a yi zaɓe mai kyau ba ka gani aka kama su aka rihe to lalle a sake su saboda mu a wurin mu muna tsammanin rukon da aka yi musu ruko na siyasa a ci gaban wannan sanarwa jam'iyyun na hamayya sun bayyana yadda suke kallon kamun ludayin Muhammad Bazum a tsawon kwanaki ɗari na shugabancin Kasa, Zakari Aliyu shine sakataren jam'iyyar RDR canji ta Alhaji Muhammad Usman bisa harkar tsaro har yanzu babu abin da ya sake tsakanin ma jiya da shekaran jiya kun ji abin da ya faru na Castelberry alhali ko an yi kwanaki sai ana jin maganganu a abu ai yanzu alhamdulillahi ai wanga iko da ya kama ga alamu ana nan ana shirin kokowa eh, da cin hanci da rashawa a abin ya tai kawai ka ɗauki barawo akwai barawo raƙumi akwai na saniya akwai eh, na rago akwai barawun zakara sai ka zabura ka dahe barawun zakara kai ta kuwa ka kan barawo alhali maye mayin barai kun sani mun sani to amma da yake mai da martani game da waɗannan korafe-korafe wani na hannun daman shugaban kasa alhaji mai bukar kusa a jam'iyyar pnds tarayya ya ce fi sabilillah mu a matsayin mu na mutane nijar mun san zan shi ya lashe zaɓe yau fa yanda ƙasar ne ke tahiya mu ana mu gani fi sabilillah babu wani adawa tunda dai mutanen Nijar tare muke kwana muna tashi wuri guda kuma muna shi kalaman da yake fitowa a bakin su da wanda muke ganin cewa mutanen adawa na yau sun komo suna goyon baya ɗari bisa ɗari da abin da shugaban kasa yake yi su ta su hudu shi a gaban mutanen difa ko mutanen tilberi su da suka san abin da suka kwana da shi jiya yau in ka zo ka wani magana a gaban su wani dai fi layi. ba zai kalle ka tahi ba wani abin da mu manema labarai muka lura da shi shugabannin jam'iyyar model lumana ta yan hamayya ba salarci wannan gangami ba wani jigonta bana ibrahim na hannun daman tsohon firaminista hama amadu ya rubuta a shafinsa na facebook cewa lokacin fitar da wannan sanarwa bai yi ba amma kuma ya jaddada cewa jam'iyyar nana a matsayinta na mai adawa da manufofin gwamnatin jamhuriya ta bakwai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.